بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 18 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 28 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 47 a cikin jeren giyar karatukan littafin alfiyatul hadith ta al'imamu zainuddin iraqi allah ubangiji ya gafarta masa al'imamul iraki yake cewa a kan baiti mai lamba ta 470 shafi na 134 a wannan nuska ta malam arabi al-firyati malam iraki yake cewa wasadisu wasadisul ibnu li ma'duminta ba ka kaulihi a jastu li fulana ma' auladihi ونسله وأقبه حيث أتوا أو خصص المعدوم به وهو, وهو أوهى وأجاز الأول ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن أمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا معه والسابع الإذن لغير أهل للأخذ أنه كافر أو طفل غير مميز وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي كثرا فعلا ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا وللخطيب لم أجد من فعله قلت رأيت بعضهم قد سئل مع بويه فأجاز ولعل مصفها الأسماء فيها إذ فعل وينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل هل يعلم الحمل وهذا أظهر وثامن الإذن بما سيحمله الشيخ والصحيح أنا نضبطه وبعض أسري عياذ بذلة وابن مغيث لم يجب من سأل وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله الدار قطني وسواه أو حذب يصح جاز يصح جاز الكل حيث ما عرف والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن أقدى والدار قطني ونصر بعد ولا ثلاثا بإجازة وقد رأيت من والى بخمس يعتمد وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجاز بلفظ ما صح لديه لم يحب بلفظ ما صح لديه لم يخط لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط malam iraki bai gushi ba yana tattaunawa game da al'ijaza wato izinin riwaya a matsayin ɗaya daga cikin salo na ɗaukan karatu a gun malaman hadisi ya faɗi nau'i na ɗaya na biyu har zuwa na biyar na ita ijaza ɗin zai tashi mana akan as-sadisu nau'i na shida na ijaza yace al-idhnu ba da izinin riwaya lima adunin ga wanda baya duniyan nan taba ya zama yana bin sawun limaujudin kenan yana bin sawun wanda shi yana duniya wato abai mutum ijaza sai a ce an baka wannan ijaza da kai da 'ya'yan da za a haifa maka an baka wannan ijaza da kai da mutanen da za su biyo bayanka a cikin zuriyarka ko da kai da ɗaliban da za su zo su riske ka a wannan makaranta kaga a lokacin da ake ijazan ba sa duniya ka kauli kamar mutum ya ce ajastu li fulana ma auladi nayi wa wani ijaza da shi da 'ya'yansa wa naslihi da zuriyarsa wa akilihi da na bayansa haifu atau duk sanda aka halicce su duk sanda suka zo duniya au khassasal ma'duma bi ko kuma ma ya zama kawai su waɗanda ba sa nan din ne ba ma'ana kaga wancan bitabaiya wani na nan amma da zuriyarsa ba mu da tabbacin ko zai samu zuriya ko ba zai samu ba ba da tabbacin ko waɗanda iri ne su to wani kuma sai ya ma wuce nan kawai ya ce ya yi ijazan ga waɗanda ba sa na yi ijaza ga waɗanda za a haifa a garin zariya daga shekara ta 2020 misali sai da kake faɗa wannan magana yanzu babu wanda yake duniya a cikinsu to shi ne yake nufi da ko kuma ya zama au khassasal ma'aduma bi ya ma wari waɗanda ba sa duniyar gaba ɗaya masu yaba wahawa shi wannan na biyun na taksisin ma'adumi auha ya fi wancan rauni wancan ma mai rauni ne amma wannan auha ya fi rauni wa ajazal awwala amma waccan na farkon taba'an lima adu'un lima wujudin ajazaha wani ibnu abi dauda al-imamu abubakar ibnu abi dauda ya halasta riwayar wato ijaza da zaka baiwa ma'adumi amma taba'an limawjudin wa huwa muthila bil waqf ana kwatanta shi da waqafi waqafi da za a yi na dukiya ko na wata gona ko na wata makaranta mutum ya waqafi ya ce ya waqafinta ne ga ƴaƴan zurriya kaza da za su zo a nan ‘ya'yan mazhabi kaza ko ‘ya'yan al'umma kaza ko mutanen gari kaza kaga san da yake wannan wakafin duk ba sa duniya za a yi ta haifinsu ne daga baya suna zuwa suna shiga cikin wannan wakafin to sai suka ce inda wannan wakafin ya inganta ma'ana ka tirke dukiya ka hana magada kaiwa gare ta kuma ka ce ka sar yadda ita ga wasu waɗanda a lokacin ba sa duniya ko mun gani ga waɗanda za su iya cancanta haƙƙin suna duniya amma ka taskance shi ga wasu to haka karatu ma ya halasta ka taskance shi dole kiyasin da su ibnu abi dawuda suka yi kenan lakin na abu tayyib rad kilayhima amma abu tayyib alqadi abu tayyib shi ya tunkude kilayhima duka biyu wato da wancan lima lima lima aduin taba'a taba'a limawjudin da kuma lima adumin mukhassasin lima adumin shi abu tayyibi alqadi yace dukkaninsu rad ya tunkuɗe su kilihima dukka biyan baya ga ibnu abi dauda akwai al-imamu ibnu manda shi ma ya yarda da wancan magana haka ibnu ibnu diya a wani zance ɗaya daga cikin zantukan shi duk da yake zamu zo mu ji shi ya dawo daga wannan zancen wa huwa sahihul mu'tamad tun kuɗe wannan cewa bai halasta ba ba daidai bane to shine a abu mai inganci abun dogara ibnu salahi kenan shine ce wa huwa sahihu al mu'tamad kaza abu nasr haka abu nasr shine ibnu diya din ibnu diya shi ma bai halasta ba wajaza mutlaqan indal khatib khatib al bagdadi shi ko yace kai tsaye ya halasta kamar yadda ya ya ambata daga khatib a cikin al-ilma cewa khatib al bagdadi yace kai tsaye ya halasta wabihi ai wabil jawazi kad subika amma riga khatibu din cewa ya halasta wancan duka guda biyu shi khatibu ba ma shi fara fara haka ba min ibn amrusin ibn amrusin al-maliki wanda ya riga yin khatibu a zamani shi ma ya halasta ma al-farra da al-qadi abu ya al-farra duka suka ce ya halasta ayi ijaza ga ma'adumi taba'an limawjudin ko kuma ayi ijaza ga ma'adumi mukhassasan lahu وقدر الحكم على استواء في الوقف waɗannan wannan malami fara ya ce ai hukuncin ɗaya yake daidai wa daidai kamar dai wancan waƙafi ɗin can alal ma'adu fi sihhati في صحة في صح- في صحته من تبع نعم وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ‘yan mazhabin abu hanifa wa malikan da mazhabin malikun ma'an dukkaninsu su ma ra'al hukuma alastiwa'in fil waqaf suka ce hukuncin wancan ijaza ɗaya take da da waqafi wannan gurin ana karanta shi ko dai aba hanifata da mabnu'u min as-sarf wanda shine asali ko aba hanifatin zaka ga ya musu duka wasalin iri biyu zaka ga ya wasalin fataha ya wasalin kuma tanwini na kasara a ƙasa saboda nuni zuwa ga halascin karanta shi da dukkanin wujuhudin kana iya cewa fil waqfi fi sihhatihi man tabi'a man tabi'a aba hanifata ko man tabi'a aba hanifatin wa malikan ma ya halasta karanta haka to kaji wannan ita kenan ijaza lil mu'adumi wadda akwai ta za sosai game da game da magana akan ta magana mafi inganci shine ba daidai bace ba daidai ba ce amma za a ɗauki ta a hukuncin munƙaɗi ita ne da aka same ta ba za a yi watsi da ita gaba ɗaya ba wasabi'ul ibnu li ghairi ahadi lil akhri anhu ta bakwai ijaza ta bakwai nau'i na bakwai shine mutum ya bada ijaza ga mutanen da ba su cancanci su zama ɗaliban shi gara waɗancan da suke 'ya'yan malamai 'ya'yan ɗaliban shi ta yi in ya riske su a duniya ko in sun riske shi akwai yiwuwar a samu dangantakan malanta da ɗalibta tsakankaninsu to amma waɗanda kwata-kwata ba sa cikin jeren giyar mutane waɗanda ake sare ko ake ganin cancantar su zama ɗaliban wani sai kuma yi musu ijaza kamar mai ne su ce kafin wa ma'ana ka kafin mutum ijaza ga wani arni auɗufe ko wani ɗan tatsitsin jariri gairi mumayyizin wanda bai san abin da yake ɗalibanka ne zo makaranta da ɗan shi ko ɗaliba ko wane ne kuka je barka an yi haihuwa sai kawai ka ce kayan mai yaran nan ijaza kai abin nan ɗinka ke nan kayan barka kake nan ko sai ka ce kayan irin na ibul kayi ke nan kaga shi littafi ya aika cewa ga tuhufarsa to kai kuma sai ka ce sarki hadisi kawai ka ce kai masa ijazan masmu'at ɗinka ko riwaya ka ta littafi kaza wa zal akhiri wannan na ƙarshen tiflin gairu mumayyizin kenan ra'a abu tayyibi abu tsayibi a mai littafin alwajiz fi zikirin mujazi wal mujiz ya ga halascinsa wal jumhuru da shi da yawan malamai domin kalla ku ganin aka ce an halasta wa ma'adumi tumin babu aula a halasta ma jinjiriyar tunda shi maujudi kuma gane shi ya riga ya samu rayuwa sai ce walam ajidhu walam ajid fi kafirin naqlan wannan maganar ta ibnu abin nan ne ta iraki ce amma bisa sabanin abin da ya ce zai dinga cewa qultu to wannan cin guda biyu duka shi ya faɗe su ba sa cikin magana ibnu salahi amma bai ce qultum ba ana iya fahimta su daga zahirin su yace walam ajid fi kafirin naqlan ban samu wata magana da ka iya ciratowa daga wani magabaci game da hukuncin kafiri halasci ko rashin halasci ba bala yace a'a aiko na fa samu na tuna na samu bi hadratil mizzi to kaga yanzu ba daga magabaci ne can nesa ba yace bi hadratil mizzi takran fu'ila an yi haka a gaban abul hajjaj al mizzi sau da yawa kuma ya halasta yana ishara zuwa ga wata matsala ta faru ne akwai wani malami mai suna abdul mu'min as-suri abdul mu'min as-suri wanda yana zama a majalisin nan na al-imamu abul hajjaj yusuf al-mizzi rahmatullahi alayhi inda ake ake ake imla'in hadisi to sai ya bada abin nan ya bada ijaza ga wani bayahudi wanda shi kuma a lokacin bai riga musulunta ba sunan shi ibnu dayyan ya bashi ijaza yace ya bashi ijazan duka jumlati masmu'atihi anil mizzi wa aqarrahu al mizzi ala zalika mizzi kuma ya yadda da shi akan haka ibnu taymiya ma ya baiwa wannan bayahudan ijaza ta wasu riwayat din shi to kaga shine yake ishara kan cewa bala bi hadratil mizzi aiko ya faru a gaban mizzi tatran so da yawa fu'ila an aikata haka walam ajid fil hamli aidan naqala ban samu wani zance ba ban samu wata fatawa ba ban samu wani katu da aka cira to ba daga alham game da ciki game da akan ciki mun ji game da tiflu ko to game da ciki faɗan da ke cikin ciki wahuwa minal ma'adumi aula fu'ila fi'ilan duk da yake fa ciki ya fi cancantan ijaza fiye da ma'adum gaba ɗaya wanda ke cikin ciki yana gab da rayuwa yana gab da fitowa wannan rayuwa ta duniya amma wanda watakila ko za a ce duk mutanen gari kaza ko duk mutanen ƙasa kaza nan da shekara kaza to kaga babu tabbas suwaye su amma ciki yana kusa da ya shigo cikin wannan rayuwa walil khatibi lam ajid man fa'ala khatibu yace ni na kewaya gaba daya ban samu wani mutum ban samu labarin wani mutum da ya bai da ba da ijaza ga dan da ke ciki ba qultu ni ko malam iraki sai nace ra'aitu ba'dahum qad su'ila naga wani daga cikin malaman mu an tambaye shi akan wannan shine al-imamu abu sa'id al-ila'i al-ala'i al-hafid al-ala'i abu sa'id shine ma da yake ishara zuwa gare shi anan kamar yadda mai sharhin ya bayyana an masa wannan tambaya su kuma suna zaune suna saurare su su iraki ya bada amsa an tambaye shi irin wannan ijaza ma abawaihi cewa zai halasta a yi ma dan da ke cikin ciki ijaza wanda za ta bi sawun ijazar iyayen shi wance da wane na ba ku ijazan masmu'ati ko hadisaina na littafi kaza da ku da wannan din da za ku haifa mata tana da ciki kenan alal misali fa ajaza sai al-imam al-ala'i ya halasta sai sai malam iraki sai sai bashi uduri yace wala al masafaha al-asma'a fima fiha irfa yace tayu ala'i bai tsaya ya tantance sunayen mutanen ba da ya ba da ijaza abin da ya faru yake faruwa shi ne idan aka ba aka gama karatu kun tuna mun yi wannan tattaunawa aka gama karantar da littafi mutane dama suna halasta to ana daukan attendance ko kuma akwai wata rajista take dauke da sunayen duka masu halatta wannan karatu idan aka gama ran da aka zo khatma to malamin zai anshi wannan attendance din ya goyin through ya certify eh lalle duka waɗannan mutane sun halarci wannan karatun sannan sai rubuta ijaza cewa ni malam wane wane na ba su ijaza littafin nan musamman a yadda zai zama wani littafin kadai zai ba su ko kuma da sauran ko kuma ya karanta da wani bangare na littafin zai ba su ijazar sauran kamar yadda suke da an haɗu masu watakila a aikin hajji zaman mai na kwana uku littafin kuma yana da yawa idan ya karanta da su wani bangare ya ga eh sun ɗau hannu sai musu ijazar sauran to shine sai malam anan yake cewa ta yiwu shi ala'ida ya bada aka roke shi ko kuma ya bada riwaya ga dan jinjiri na ciki dan tayi da yazo karanta sunayen bai tantance cewa akwai sunan jinjiri bane a ciki kamar yana nufin abin da ya sani game da malamin su da ba zai haka yanzu yana faɗin akan malamin da ya sani ne ya karanta da shi sai ba shi uzuri cewa yayi haka ne watakila saboda kai sunayen watakila babu column na age da za a ci to wannan shekarar sha musu wannan shekarar talatin wannan fa a ce wannan yana ciki babu wani kolum na wannan ko kuma wataƙila ba a marubuta suna a jiki ba ko mun gane ba a marubuta suna a jiki a lokacin ba su su kuma iyayen suka ɗauka tun da dai shi ma cikin an zo da shi wurin to shi ma yana cikin mutanen da suke wurin sai aka sai ijazar ta kai gare shi a takaice dai yana kokarin ya ba malamin uzuri ne kamar shi bai goyon bayan a bayar da ijaza ga alhamdu dan mun je a can ya ce ma'adumi al-mu'tamad ba a bayarwa to kamar yana daukan hamlu din shi ma a cikin lissafin ma'adumi ne malaman da suke halastawa suna halasta shi a bisa waccan kaida ne ta dai wakafi shin za a iya ma dan da baya duniya kyauta zaka iya in kana da mata ko kana da sirika ko kana da wani jika da kake saran za a haifan maka zaka iya daukan wata kyauta kai mushi ce wannan abin na dan da ke cikin cikin nan idan an haife shi wannan dukiyar ta zama tashi idan ya mutu a cikin ba a haife shi ba dukiyar ta zama ta magadan shi inda ya wuce kwanakin nan da ake hura rai ya zama mutum wanda yake iya ɗaukan hukuncin mallaka ta fuskar mallaka ko mun gani ma'ana misali yadda kana da wata sutura ko wani dabba ko wasu kuɗi za ka bai wa ɗanka da ke cikin ciki kyautarsu ko kai siriki ne matar ɗanka ko matar ƙaninka ko ma wani can daban ka ce to nayi ma wannan jinjirin da ke cikin ciki kyauta ta kaza ta halasta eh to haka ne za a iya mishi kyauta wannan ilimin mu haka suka ce za a iya saryar da ilimin gare shi wallahu alam tattaunawa ce mai yawa sai ce wa yambagil bina alama zakaru hal yu'lamu alhaml wa hadha abhar sai ballo wani zance yace amma ya kamata a gina wannan karbarsa ko rashin karbarsa a gina shi yamba gilbina haka za karanta shi bil qasri ne yakon yamba gilbina saboda ka waka ta kare sai ya cire alhamza alama zakaru a gina shi akan abin da malamai suka ambata hal yu'lamul hamlu shin ana iya sanin menene a ciki a cikin cikin namiji ko mace tagwaye ko guda daya ana iya sani ko ba iya sani wa hadha wannan nabiyun yu'lamu kenan azharu ya fi inganci fiye da rashin saninsa akwai matsaloli ne da suka faru a cikin ilimi cewa da can ba a sanin me yake ciki ba a gane abin da ke cikin ɗa ko musamman wasu ayoyi da aka musu fassara ta kallon zahirinsu irin faɗin Allah inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri ma wa ya'lamu ma fil arham ko ma tadri ma za nafsu ma za taksibu gadan zuwa ƙarshe to da yace wa ya'lamu ma fil arham sai mutane suka dauka to lalle babu wanda ya san abin da ke cikin ciki sai Allah domin wannan ya daga cikin mafatihul ghaib kamar yadda hadisin bukhari ya fassara su guda biyar sannan kuma da fadan Allah da yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham Allah shi ya san abin da duk wata mai ciki take dauke da shi da kuma abin da mahaifa take tsararwa wannan sai malamai suke ganin bangare na farko na malamai suke ganin babu wanda ya san wani abu da ke cikin ciki ko da wani ma ya faɗa kawai kama kame ne takakuni ne hasashe ne da zato babu tabbas to sai kuma aka zo a yau da goben rayuwa ilimin kimiyya da fasaha keke da keke ya bayyana lalle lalle ana iya gane me ke cikin ciki babu shakka akan wannan don waki ne da mutum bai iya kare tashi sai dai wa kwakwalwar shi mukabara da aka sai zama wajibi ke na sake kallon waɗancan ayoyi don a gyara fassarar da aka musu don ba ayoyin ne ba daidai ba fahimtar da mutane suka yi musu ne suka yi umumin fahimta dole a rage fahimtar shi a likita yana iya gane kawai abin da ne jinsin ɗan adam ɗin da ke cewa namiji ne ko mace da gwargwadon 'yan gwaje-gwajen shi da leƙe-leƙensa da na'urorin shi na kyamara masu masu kulafucin gano abin da ke cikin ciki to abin da ke gane a kawai kenan wannan kuma wani abu ne da har mata da ke haihuwa sukan gane yau da goma ta tana haihuwa ko ta san sirrin haihuwa tana iya ganewa daga mai ciki cewa wannan cikin namiji ne ko mace daga canzawa kamanninta daga yanayin launayinta daga yanayin wani abu da ke bayyana wasu a jikin nonansu ko kaurin da jikinsu ke yi ko rashinsa ko kamannin da fuska suke canzawa ko irin abincin da suke so ko ba sa so sa'ad da suke ciki in suka yi lissafi da irin experience ɗinsu previous pregnancies suna ganewa kuma za su faɗa maka kuma zai zama haka tashi kaga ba likita ne kawai a zamanance fara ganowa mata ungozoma da sauransu sun san wannan to wannan kuma gano shi ba wani abu bane hasali kafin su su gano Allah ya riga ya sanar shi da mala'ikan mala'ikan da zai faɗi da Allah zai bashi izini ya rubuta ajali da aiki da makoma zai tambaya ya ce ya rab a zakaran an usa Allah zai ce mishi zakaran an usa to kaga daga nan tunda wani ya sani koma bayan Allah ya tashi daga gaibu da kuma har gaibu din ya tashi daga gaibu abinda aya take nufi da mafil arhami a ammu min mujarradil jins ba wanda ya isa wani likita har yau har gobe har duniya ta tashi ya fara lissafi daga yayi wannan aure na cito wannan yaron daidai rana kaza da za a haife shi zai zo ne da nauyi iri kaza idan ya zo kafin awa guda zai numfashi ne guda dubu kaza ga irin abincin da zai fara ci in an ba shi nono kai tsaye zai kama zai yi kuka na nauyin kilobyte kaza misali in an inda za a iya auna kuka ta ake auna shi ma ba masu ya ta lissafin lilin fashin da yaran zai yi da irin sitarar da zai sa da irin abincin da zai ci da rashin lafiyar da zai har mutuwarsa ba wanda ya sai wannan sai Allah wani irin mutum zai zama mutumin kirki babba ne karami ne jagora ne mabiyi ne mai kuɗi ne talaka ne musulmi ne kafiri ne kwana nawa zai a duniya awa nawa zai babu wanda ya san wannan shine ma'anar masil arham aka ga hadisin ya zo da bayani har ila yau hadisin da ya fassara wannan a cikin bukhari ya zo da bayani akan cewa ba wanda ya san sanda ruwa zai sauka haka amma ai ana iya hasashe an san damuna daga wata kaza ne zuwa wata kaza sannan kuma in an ga hadari ana gane za a yi ruwa ana sa ranar wuri kaza da wuri kaza ana ruwa ko kuma muna nan sai mu ji sanyi sai mu ce hala ana ruwa a waje kaza ko an kusa ruwa a waje kaza duk wannan baya ga wannan al'ada kuma yanzu akwai akwai ilimi na ganowa kai ba ma yanzu aka fara wannan ilimin ba tun zamanin Bayan Abbas musulmai suna da ilimi na na me yake ce mishi focus weather focus tarsid suna su ibnu su abul haisam ibnu hayyan sun kirkiro na'urori suna da marsad me yake ce mishi irin wurin da ake ake ake warewa na musamman na inda ake aje na'ura eh weather station yawa weather station sun taba yin weather station tun wancan zamanin tun karni na uku na musulunci wanda zai forecasting ruwa sanyi bazara ambaliya da sauransu to ya aka wannan yayyu saboda Allah ya bada damar yayyu abinda Allah yake nufi da wancan shine har yanzu waye iya lissafin cewa ruwan kwaya kaza ake zubarwa ko ga iya wanda zai amfani ga iya wanda zai dilale ga inda zai buga inda zai ji ba wanda sai gane wannan wannan shine abin da Allah ya bawa kanshi na ilimi sai ya samu mutane wani dan kankani dan su dosa fagamniya akai to almuhim ba wannan kimiyyar ce ta dame mu ba almuhim shine malam yace a gina wannan hukuncin a bisa hukuncin ciki shin ana iya gane ciki wanda yace eh ana iya gane ciki to ya gina akan eh ana iya baiwa ciki ijaza wanda ya ce a'a to a bisa a'a ɗin nan ya gina cewa ba a iya ba ya sake lissafa ciki fi adadil ma'adum to mu muna ganin ya kamata mai yadda cewa lalle ana iya gane ciki tun daga kan cewa ana iya gane eh wance tana da ciki an san cewa yin tana da juna biyu ta yi missing period ɗinta regular monthly abin nan ɗinta cycle ɗinta ta yi missing ɗin shi to ana sanar tana da ciki idan an ji an yi tp za a iya ganewa keke da keke kuma a ci gaba da monitoring ɗin shi har ana iya makintacen edd da suke cewa ko expected day of delivery ashe ana iya gane akwai abu a cikinta kuma ba daga aka aiba ga turowar shi din da aka turowar shi ba an san akwai ciki ba an san dai ba kama bace a cikin ta ko ko mun gane wallahu a'lam yace wasaminul idnu bima sayahmilu ash-shaykh was-sahihu anna nufilu na takwas nau'in takwas shine al-idhn mutum ya bada izini bima sayahmilu yace na maka ijaza karatun da zan koya a nan gaba ka zo ne daga malam masallaci kenan karatun da bai riga ya koya ba sai kamar yadda mutane sai irin da dalibai suke bari in je jami'a in yi karanta kaza in dawo in koya muku ko ku jira ni irin wannan gangancin da dalibai suke yi wai bima sayahmiluhu shehu wasahihu anna nubtilu mala yace wannan abin da yafi inganci shine muna muna barnatar da wannan ijaza ba ta kai ba kamar ka je ka koyi tukunna baya ga ibnu salahi anan al-imamu al-qadi iyad da shi da nawawi dukkanin su sun sun ce wannan riwaya ce batila ba a karbata kiyasi akan sayar da abin da baka da shi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kai ciniki ka sai da abinda baya hannunka ko hadisi ne sananne to haka kuma bai halarta ka ba da riwaya abinda bai hannunka ba tukuna sai ka bari su ka karbo malam ya ci gaba da cewa wa ba'du asri iyabin badala an samu wani wanda yi zamani da alqadi iyad badala ya saki wannan ya bayar da irin wannan riwaya shi qadi iyad ya ba labari a cikin al-ilma yake cewa wani mutum da suka yi zamani da shi daga cikin malamai an ba su labarin yana ba da ijazar karatun da bai riga ya koya ba ibn mughithin lam yujib man sa'ala akwai al-imamu abul walid yunus ibn abdullah al-qurtubi wanda aka fi da suna ibn mughith wani babban malami ne sun yi zamani daya da al-imamu abul hasan ad-darqutni ad-darqutni ya taba aika mishi da wasiku na zumunci da da abin nan da da hada wato alaka ya rasu shi wannan a shekara ta 429 bayan hijira babban malami ne mutumin ƙasar andalus alkali ne ya karantar wani ya taɓa zuwa majalisinsa ya roƙe shi ya ba shi irin wannan ijaza sai ce ba zai bayar ba ya ba shi har mutumin ya zuciya ya faɗi maganganun rashin mutunci da sauransu cewa ya ba shi ijazar abin da zai koya a nan gaba ya ce shi ba zai iya wannan ba shi yake nufi da wabnu mughaifin lam yujib man sa'ala wa in yaqul idan da zai ce maka zai ce ajastuhu ma sahala nayi ma wani ijazar abin da ya inganta a wurinsa na riwayata aw sayasihu ko kuma abin da zai inganta a nan gaba fa sahihun amila wannan za ta zama karɓaɓɓiya ijazar amila hu daru kudin daru kudin ya yi irin wannan ijazar wasiwahu waninsa kuma kad hazab wasiwahu da shi da waninsa sun yi haka au hazab ya sihu ko kuma ashara lafazin ya sihu kawai ajastuhu masah wanda ya inganta banda wanda zai inganta a nan gaba don sai sihu zai iya zama da wanda zai iya kama da wanda ba a riga an karba ba jazal kullu haisu ma araf dukkan wannan ya halasta idan ya zama wanda za a baiwa ijazan yana da ilimin tantance me ya inganta din da me bai inganta ba kaga wannan shine nau'i na takwas wattasi'ul idnu bima ujiza bi shaykhihi faqila lam yajuza na tara shi ne al'izinu mutum ya ba da ijaza bima ujiza abinda shi ma aka ba shi ijaza ma'ana ajastu laka mujazati ba riwaya ba yanzu malam a ya ba malam b ijaza sai malam b shi ma ya samu malam c ya ba shi ijaza ijaza ijaza ke ya ce to irin wannan da shekhi abinda malamin shi riga ya bashi shi ma ya bayar ba ta fuskar karanta ba ta fuskar ijaza faqila lan yajuza kama a baka bashi kai ma kuma sai ka dauki wannan kudin sai ka bada bashi in an zo ne maka ce ni ma bashi na bayar ku bari sai sun biya eh shi ma wancan yana iya bada bashi wallahu alam bashin bashin bashi kenan ko to shine yace lan yajuza bai halasta ba a gurin wasu warudda aka tunkuda wannan rashin halasta kila kaga kila da yace nan nan magana ce mai rauni ibnul al-almati shi ya faɗi wannan aka tunkuɗe aka ce ba haka bane wasahihu la ikmadu alayhi abinda yake daidai ingantacce shine ana iya dogara da ijaza ijaza me yana dogara da ita qad jawazahu an-nuqad duk malamai gogaggu sun halasta ta abu nu'aymin kaman al-imamu abu nu'aym al-asfahani mai littafin hiyatul auliya'i ya halasta wannan idin ijaza kuma yana aiki da ita a littafin shi waka zabnu uqda haka ahmad ibn muhammad ibn uqda babban malami din nan wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 332 shi ma ya halasta ta kuma yana aiki da ita wa darqutni kama al-imam darqutni an bada labarin cewa ya saurari karatun tarihul bukhari at-tarihul kabir ijaza daga ijaza daga ijaza ijaza gaba uku zuwa kan shi malam bukhari din daga malamin shi mai suna ahmad ibn muhammad ibn sulaiman an-naisaburi ya bashi ijaza daga nashi malamin har bayan da ya karantar da shi kamar da muka yi kwatanci bai gama littafin ba sai mai ijazan sauran kuma shi ma karatun nashi ijaza ce har zuwa kan malam bukhari din gaba uku wa nasrun ba'dahu hakan nasru bin ibrahim al-maqdisi shi ma yana aiki da irin wannan ijaza ba'adahu wanda ya zo bayan dara kudin wala salasan bi ijazatin ya kawo ijaza wata bayan wata wata bayan wata wato shi ya bada ijaza kuma shi ma ya riwaya ne da ijaza malamin da ya bashi shi ma ya yi riwaya shi ne da ijaza gaba uku kuma gani ijazar ijazar ijaza. ya yi wannan shi malam nasu bin ibrahim al-maqdisi baya ga shi ma al-imamu ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi a cikin zafin al-ilal al-mutanahiya zaka ga yana yawan yin haka yana yawan kawo ijaza daga ijaza daga ijaza wa qad ra'aytu malam iraki ce ni ma iraki na gani manwala bi khamsin yi utamat wanda ijazar ijazar ijazar ijazar ijaza kuma yi utamar ana dogara daga riwayarsa wannan ji iraki ne yake ba da labari ya ce ya ga irin wannan malam sahawi a cikin sharhinsa da yawa littafin nan ya ba da labari ya ce malaminsu iraki yana ishara ne zuwa ga riwaya wani mutum mai suna abu muhammad abdulkarim alhalabi wanda yake riwaya littafin tarihu misar da ijaza gaba biyar haka yake riwaya shi zuwa ga mai littafin wanda shine Abdul Ghani bin Sa'id al-Azdi yana riwaya shi gaba biyar ijazar ijazar ijaza haka al-Imam al-Habib al-Mundhiri yake riwaya littafin al-Muhaddith al-Fasil na Rama Hurmuzi shi ma da ijaza gaba biyar haka an samu malam abin nan wato ibn hajarin a cikin littafin shi na fihirsat fihirsat ibn hajarin wanda yana index na malaman shi ya kawo riwayar wasu hadisai da ya riwaya wanda suna tikewa ga littafin sai muslim shi ma ta hanyar ijaza irin wannan gaɓoɓi guda biyar duk waɗannan sun yi zamani da iraki da haka babu mamaki don ya gani daga gare su ko kuma a ce wani abu ne gama gari a zamanin su duk suna yin shi shine ke nufi da cewa wa qad ra'aytu man wala bi khamsin yu'tamad kuma ana dogara da shi wa yanbaghi ta'ammulul ijaza fa haisu shaykhu shaykhihi ajara yace yana da matukar muhimmanci a tsaya a tantance ijaza musamman in ya zama tana da waɗannan gaɓoɓin fa haifu shehu shehihi a jaza a san da ya zama malamin malaminka ya yi ijaza ne malaminka ma ya yi ijaza ne bilabdi ma saha ladai irhamukallah lam yukhat ma saha inda shehihi minhu faqat wato za a tantance menene abinda malaman da ke saman suka faɗa a wajen ijaza kar a tsaya kawai akan malaminka wato idan zaka riwaya daga ijaza daga ijaza daga ijaza daga ijaza to ka tantance me abinda malamin ka ya faɗa maka wajen ijaza shi kuma me abinda malamin sa ya faɗa mishi shi ma shi ma me abinda malamin sa ya faɗa mishi shi ke nufi da a tantance wayan bagi ta'ammulu wajibi ne a tantance al ijaza fa haisu a inda shehu shehihi ajaza malamin malamin yayi ijaza ne bilabzi ma sahha ladai da lafazin da ya inganta daga shi malamin lam yukhat wanda ba a rubuta ba ma saha inda shekhi min fakat kar a taƙaitu akan abin da ya inganta a gun malaminka kawai a hadda na saman shi a tabbatar sai ce lafzul ijazati wa shartuha in an zo ba da riwaya ta ijaza da wani lafazi ake bayarwa yace ajastu ibn farisin qad naqala wa innamal ma'ruf qad ajastu la wa innama يستحسن الإجا... تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجاز طالب علم والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن, ابن وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما يستشكل وما, يش وما لا يشكل واللفظ إن تجري بكتب أحسن بكتب أحسن aw duna lafzin fanwi wahwa adwan yace in aka zo ba da ijaza lafazin da ya kamata amfani da shi shin ajastuhu ne ko ajastu lahu wannan ita ce kade da ke su tana ma'ana domin ajastuhu kaga yana ta'adda da kanshi sai ya dauki ma'anar daga kamar da suka ce daga jawazul ma'i gudanuwar ruwa a cikin abin nan ɗin shi kamar kwari ko kogi a ce a jaza hulma ruwa ya gudana da shi to in kuma aka ɗauki a jaztu lahu to yana ɗaukan ma'anar lafazi ne kamar da suka ce lafazin azintu lahu wadda ba ta yin ta'adda sai da harafin jarra ko a bahtu lahu na halasta mushi to kowanne dai ya halasta bisa takadiri na larabci amma akwai abin da shine yake sananne shine ajastu lahu din yace ajastuhu ibnu faris malam abul husain ahmad ibnu faris mai littafin al-mujmal shi yace a dinga cewa ajastu wa innamal ma'ruf yace amma abin da yake sananne gun malamai shine kad ajastu lahu shine abin da malamai suka dinga amfani da shi wa innama tustahsanu al-ijaza abinda ake so ake so a samu abinda ake ake kyautatawa mai ijaza wanda ba a shakkatan an ganta ana karba kyakkyawar ijaza ita ce min alimin bi ga malamin da ya san abin da yake wa man ajaza ɗalibu ilmi kuma ya zama wanda aka bai wa ɗalibi ne na ilmi duka cire wancan abin nan wanda ba haifa ba ɗan yaro ƙarami wanda baya musulunci wanda baya nan duk wannan wani wani ɗorin ɗoriyo ne in za ka ba da ijaza ka ba ɗalibin ilimi kuma kai zama malami ne da ka sa abin da kake waɗanda suke da kwaɗayin abin su ake ba waɗanda suke da san abin ake saran nan gaba za su amfana su amfana su ake baiwa ijaza kuma yadda muka ji a baya saboda tsawon tafiya da tsawon zamani da wahalhalu bai yiwuwa da kuma yawan kammiya ta abin da mutum ke bukatar duka sai ya koya bai yiwuwa duka ya koyi shi a gaban malami idan ya zama ya iya asalin usul din ya san kan harkar kuma yana da kwaɗayinta kuma an ba shi wannan an san zai ci gaba da mutaba to sai a bashi amma ba a yanka wa kare ciyawa kamar da ake cewa ko za ka ga ka asarar lokacinka ne da enerjinka da kaza da kaza ba a yanka wa kare ciyawa to ya ce ana santa ne ta zama min alimin bihi ga wanda ya san ilimin wa man ajazahu talibu ilmin kuma ya zama ya ba da ijazar ne ga ilimi wal walidu za zakar walidu malam alwalid ibn abi bakar abul abbas maliki ya ambata an malikin sharqan wani sharadi da ya ambata daga imam malik ibn anas game da ijaba ita shine zaɗin wannan sharadin cewa min alimin wal walidu zakara za أي ذكر هذا الشرط عن مالك وأن أبي عمر حكو كما دقى أبو عم عمر شنا ابن عبد البر النمري كنا أتكي لتافهم شنا بجامع بيان العلم وفضله أن الصحيحة شوى للي يد أبيك من إنغانشي أنها لا تقبل إلا لماهر ba a karba sai yanka ba wanda ya goge akan abin da yake ba dai yiwa kawai mutum baka san ya iya mota ba baka san koya da lasi ba da sauransu kawai ba a je biki karo daga nan dariya an gama cika abokan ango kawai ka mika mai kuɗi ka ce wani jami mutum za ka yi wannan ijaza saboda baka san ko yana da ƙwarewa ba mahimin mahirin wanda bai iya mota ka san ya iya ko bai iya ba da zai yi waye to da haka kada ba a wannan gangancin da rayuwa sai kuma a gangancin nan da ilimi ko ko ka ɗauki miliyan biyar yau kawai su ga wani saboda ka gan shi kawai yana ta yawo a gari bai da aiki cewa ga wannan miliyan biyar je ka shiga mai juya mana ita duk wata mu domin lissafi ka san wata sana'a ya iya ka san ina ya fito ka san me zai yi me ba zai iya ba kafin watan nan za a neme ta a rasa ne ba haka bane ina jin kowa zai fahimtar wannan to zaka ba a daukar tarika ta ilimi gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai da mutunci kenan sai ka dawo kai ka ba wanda baka san ko zai iya da shi ko ba zai iya ba da sauransu dan kawai ka kosa a ce kai ma ka ba da ijaza ba daidai ba ne sai wanda yake mimma hir illa lima hirin sai ga wanda ya kware wa ma la yushkilu da kuma abin da ba za ba a tsammanin wata matsala ba a tsammanin matsala daga gare shi kamar yadda muka kwatance yayi wannan kwatancen na mota na san kowa zai gane shi dan a wurin ana cewa za su fara cewa a wani dama ya iya mota ne ba mu taba gane shi da mota ba gaskiya ba zai ja mu ba ba ga wani malaya ko yaron motar ka ne in baka san ya kware ba za ka bashi mota ka ce ɗin mutane ya kama hanyar kano da su ba za ka taɓa yin wannan gancin ba sai in ka gamsu cewa zai iya in ba ka ba sunansa kawai sori a je ma a fara sori kafa ne kawai a aji ko ba ka ba a jira sanarwa ta janaza Allah shi kyauta wallabdu in tujiz bi katbin ahsan yace wallafzu kuma in an zo ba da ijaza a furtata a yi siga a faɗa cewa a jastu ne fulanin kaza kada a yi munawala kawai za mu zo mu jita a gaba ya ce in tujiz bi katbin ahsan kai dama za ka rubuta ma bayan ka faɗa da baka ya mafi inganci au duna lafzi ko kuma kana iya bayarwa ka rubuta ba da lafazi ba ka bayar ka rubuta amma baka faɗi da baka ba domin ai maganar baka ita ce asali kuma maganar rubutu tana wakiltar ta ne mutum kuma zai iya yin magana da baka ta gamsar abinda maganar rubutu ba ta iya gamsarwa to sai ce a faɗa da baki kuma a rubuta shi ya fi amma audu na lafzin ko kuma a rubuta ɗin kawai kamar yin yanzu ai kaga idan jami'a za ta ba mutum certificate sai ta faɗa da baki a convocation wana wana wana an ba shi takarda kaza wannan lafazi ne na ijaza sannan kuma ga a rubuce ko mun gani yawa in za a daura aure sai an yi siga lafazin baka ne babu laifi daga bayan an samu certificate din ana bukata saboda zamani da ya juya za a zo a yi ta musu ana ƙarya ana gaskiya ko kuma misali yanzu ciniki baki da baki ake ciniki amma ana iya yin shi koda babu lafazi kamar yadda mai Khalil yake fada cewa yuqadul bai'u bi kulli ma yadullu ala ar-ridha wa in bi mu'atati koda da bani da karba to duk in aka yi wannan kuma babu lafi daga baya kuma a ce ina receipt ko ko ina invoice ko ina deed of assignment ko agreement ko wane ne gurgurdan abin da ake ganin zai biya bukata au nuna lafzin fanwi in babu lafazi ma dai ka bayar rubutacce da nufin ka ba da ijaza wa huwa adwan wannan yana ƙasa da wancan yana duna wato wanda zaka bayar babu lafazi kawai sai dai ka rubuta ka bashi amma da niyyar ijaza ba da niyyar ajiya ba ba da niyyar ya je ya siyar maka ba ba da niyyar ya je ya kufe maka ba ka ba shi da niyyar ijaza to shi ma wannan ya yi koda baka furta ba sai ce wa haza adwanu amma wannan yana ƙasa da wancan za mu saurara a nasi Allah kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik